mai sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar Al'ajabi TV. Wani muke kawo muku karatun littattafan Hausa zafafa masu faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro har ila yau dai ga mu tafe a cikin wannan zazzafan littafi da za ku ji shi a yanzu wato littafin Furuci na ne na Batul Adam Jattako wanda ni jagoran shirin Nabila Ali ni tudun wada zan karanto muku Momi ta shiga wutan haihuwa suna zaune ita da Hajiya a compound Hajiya tana bare mata gyada tana wata mama tana matsa mata kafarta da yake a kumbure. Hajiya ta kalle ta cikin tausayawa ta ce ni ko fanna cikin nan naki mai sukanjin din ya nuna dan ba daya bane gaskiya a yanda ya rabu gida biyun nan kuma gashi har kin kusa fita a wata na goma. shiru ta tana tunanin bai kamata ta boye musu ba ta ce ya nuna yara uku ne amma bata ce maza bane Salati Hajiya ta cikin hamdala da washe bakin da tunda da Abdul Samad ya mutu bata kamar sabat. ta ce ko muke kai shiru abinki wannan abin alkhairin haka Allah mun gode maka dan abin godiya ne Allah a koda yaushe ka kwace Abdulsamad ka musanya mana har da guda uku kai alhamdulillah yaushe ne ididin naki Mami ta ce tun jiya ya cika kuma tun ajiya na fara alamun lebo amma ba wani matsala insha Allahu zuwa shida na yamma zan iya haihuwa Asabu rahaja ta ce wai ni ke ko wannan fannan wace iriyar mace ce wani irin zurfin ciki Allah ya baki yanzu haka na kuda kike kike zaune haka Momi ta yi murmushi ta ce, "Ai Hajiya ba na jin wani ciwo kuma ina tashi na ɗan zaga. Abin da ina ga da sauki zai zo min. Dama yawancin haifuwar yan uku ko yan biyu ba ciwo kamar na ɗaya. Yawanci ɗaya ya fi ciwo saboda mutum ya gama ciwo-ciwon a goyon Ba wani damuwa na kira Dr. Hafsa ma na ce idan ta tashi ta biyo ta nan. Ba wani damuwa fa dan ba sai mun je asibiti ba ma insha Allahu. Hajiya ta ce, "Kuma fa haka ne, ni ma Abdulsamad ban yi naƙuda ba ina jin rijiya na ji marata ta yi nauyi nishi yana zuwa zuwa min ina tsugunna abdulsamad yana faduwa amma abdulrahman da abdulmajid na yi nakuda har sai da muka je asibiti allah da ya kawo miki da sauki ya raba lafiya mama cikin mamaki take kallon momi ta ma kasa magana can ta ce sannu momi allah ya raba lafiya ko da wani abin da zan iya taimaka miki momi ta ce a hajiya mama karki damu mama ta ce to bari na je na sanarwa da umma wannan abin farin cikin yara har uku haja tana kula da duk motsin momi ba jimawa duk da hafsa ta karaso momi har lokacin ciwon bai wani dame ta sosai ba duk da dauriyarta ya fi yawa fat din hajja suka wuce tana tafiya da kyar misalin karfe biyar da rabi momi ta haifo yaran ta uku wanda tsakaninsu ba wani bata lokaci murna wajen hajja da mutan gidan abu da dadi ma suna gidan bayan an wanki yaran abu da dadi suka shiga suka dauki yaran dadi ya ce sannu fanna Allah ya baki lafiya shayar da su abu ya dauki babban ya masa kiran sallah tare da hudu bayan miƙa hajja ya ce gashi sunansa abdulsamad ya sake karban mai binsa bayan bayan ya masa ya miƙa mama ya ce sunansa Abdulrahman da yamma ya ce Abdulmajid Umu tana juya Abdulmajid da yake hannun da ta ce ni yaron nan kamar ba shi da cikakkiyar lafiya Dr. Hafsa ta ce nima abin da zan ce kenan daga yanayin kukansu ma za ka gane duk ba su da cikakkiyar lafiya amma bari mu kira Dr. Yusuf likitan yara ta yi magana tana zaro wayanta a jaka bayan Dr. Yusuf ya zo ya duba su ya ce gaskiya ba su da lafiya dole za a kai su hospital don su samu kulawa ta musamman abin tausayi yaran duk wani irin kuka suke har haka aka tarkata su ko aka yi asibiti da su nasir kuwa islamiyya suka ji mummi ta haihu amma duk yan gidan suna asibiti sai ummu kaɗai aka bari a gida rigima suka sa dole ta sa direba ya kai su nasiru sai murna suke da suka ga jarirai har uku suka sa rigima sai da aka ba kowa ɗaya kamal ya ce la ni me kama da ni aka bani agarif ma ya ce ni ma muna kama da wannan nasir ya ce dalla ai su ba bakaki ne kamar ku Dukkan su dariya suka saka na hannun nasir ya fara kuka kamal ya ce kaga baya son ka yana maka kuka mama ta ce to duku kawo su ba su da lafiya idan sun warke kowa shi zai rini nashi da dare kowa ya watsi an bar haja da momi an yayi da nasir ya tafi gida yaki sai zazzagawa yake yana ta surutu akan murnar samun kanne ita kobinsa take da eh kowa dan da abubuwan da suke damun da sosai shi ma nasir yarinta ne yau momi ai da safe kin ce yau ne birthday dina na cika shekaru takwas ko ta ce da shi eh my sweet boy amma ba za mu fati ba saboda kaga ba a yi shekara da rasuwa aba ba amma next insha Allah sai a muku kai da kannan ka kaga a lokacin kai kana shekaru tara su kuma ɗaya Allah ya haɗa birthday ɗinku Allah ya haɗa birthday ɗinku har lokacin haihuwar kaga kusan ɗaya ne da mintuna shiru ta yi ganin yadda babban ɗan yake ta wani irin hamma addu'a ta fara tofa masa hankali yake hamma har ya rufe bakinsa shafa shi ta yi ta ko ina ta ji baya numfashi ajiyar zuciya ta sauke ta ja ta rufe shi tana kokarin mayar da hawaye idonta kar nasir ya gani sai karamin cikin sa yasa kuka ɗaukan sa yi tana ɗaga masa ruwan zanzam amma baya iya haɗiya sai ya dawo dawo da shi yake da asuba shi ma ya dan uwansa sakin wani irin kukan tausayin kanta tai tana shafa ɗayan da shi ma numfashin sa yake fita hankali shi ma ba alamun zai rayu cikin kuka ta ce ya rabu na gode maka da wannan jarraba da kamun da safe kansa hajja kuka suka yi don mutuwa jaririn ya taba su ya sabanta musu da rashin abdulsamad daga su har likitoci kuma kula su ya koma kan abdulmajid jaririn da ya rage amma a yammacin ranar shi ma ya yan uwansa momi kam kowa ya ganta ya san tana cikin tashin hankali bayan watanni uku kowa Hajiya ta ce ta fara fita aiki ko da kamfanin shinkafar ta ne ko za ta samu sauki dan in tana fita aiki za ta rage wasu damuwar hakan ko aka yi ta fara fita aiki sosai ta fara saba da aikin kamfanin dan yana samun ci gaba sosai har fiye da da a nan fa maza suka fara mata ce har samari ba wanda take kula don a tunanin ta kawai dukiyar ta suke hari ba ita ba bayan shekara daya yanzu kan komai ya daidaita kowa ya yi kokarin dawo da walwalarsa sai dai momi dannewa kawai take ba ta da abin farin ciki sai nasir shi kadai take gani ta ji daɗi yau ma birthday fati din sa ake har dare ana ta ciye ciye nasir yaro dan shekaru tara amma da yake yana da tsawon kafa za a zata masa fin haka a dan ranar momi kam ta shirin kwanciya ta ji ana mata naukin murmushi ta yafi da ta ce kai mai son ti dinka ko duk wannan ciye yace amma ba za ka kwanta ba sai ka sha ti ta magana tana miƙewa amma sai ta gaja ce cikin sauri ta ja hijabin da ta saka tana cewa hajja na kanki aida sai na zo hajja ma murmushi ta ce a'a zuwan nawa ne mai mahimmanci fanna magana nake son mu yi na fahimtar juna game da mazan da suka yi miki ca duk da na san ba kya son magana amma ya zama dole dan ke din yarinya ce idan muka zuba miki ido kika zauna haka an shiga haƙƙin ƙuruciyarki sarai ina sane da yadda maza suka takura miki har da abokan mijinki to gaskiya a gani na yawancin su fa ba ke suke so ba dukiyar da yake hannunki suke hari dan duniya ta gama sanin kaso 80 daga cikin dukiyar alhaji naki ne duk da ba raba gado aka yi ba amma an san idan aka raba dole za a cire ka san yaranki maza har uku da suka rasu kuma ga tumullin takabanki ma da yawa ne sai ni ni da Nasiru wanda bai fi kaso ashirin ba a ciki da zamu samu tabbas ba za ki gane waye yake son ki da gaskiya ba to ba wai ba na son ki aure wani bane a'a fanna ina gudu kawo wani baraka ne a yanda gidan nan ya gine da son juna da kwanciyar hankali da zumunci ba za mu so bare ya shigo ba shi yasa muka zauna muka yanke shawarar za mu nemi alfarma a wajen ki duk da muyi da yaran a gobe za mu tunkare ki amma na ga yana da kyau na fara jin ta bakin ki ni da yaran nan mun yanke shawarar za ki aure ɗaya daga cikin su don guje wannan matsalolin da za za mu iya shiga idan kika auri bare ta sauri momi ta dago kai tana kallon hajja hajja ta ci gaba amma idan hakan bai miki ba a bar zancen ma cikin karyewar murya momi ta ce hajja kamar yadda bani da kowa sai ku haka bani da wani zaɓin da san bijirewa shawaran ki ni ina ɗaukar ki ne a matsayin uwa mahaifiya umarnin ki kawai zan bi ki bani shawara in bi hajja runguma momi ta yi ta sa kuka tana sa mata albarka ta ce kuma abdulmajid ne ya fara nuna ra'ayin hakan cikin kwanakin nan yayin mugun takura na akan na faɗa miki tun da ya ga Alhaji ya zo da batun yana son ki ya gigice abin da na fuskanta Abdulmajid yana son ki sosai son da bana jin ko murgaye yana miki shi kuma Abdulrahman ma da muka gaya masa ya yi murna da abin sosai da safe bayan an gama breakfast Hajiya ta ce tana son yin magana da su a main falo bayan yara sun tafi makaranta Hajiya ta umarci Abu da ya bude taro da addu'a cikin hikima ta yi musu bayanin abin da yake faruwa da kuma amincewar fanna da sauri momi ta daga kai ta kalli mama sai ta ga murmushi take ita ta fara cewa alhamdulillah alhamdulillah hakan hakan ne daidai dama mu ma ba za mu ji daɗi ba idan aka ce momi ta fita a cikin mu insha Allah zan ci gaba da ɗaukan momi a matsayinta na 'yar uwata kamar da Allah ya ba mu zaman lafiya amin suka ce dukansu suna murmushi hajiya ta ce ai Aisha dama na san baki da matsala balle banna Allah ya muku albarka kuma zan kafa na tsare muku daga ko ba ƙari ta ƙarshe magana cikin raha ummu ta yi saurin cewa yau hajiyar mu mun gode Allah ya bar mana ke hajiya ta ce bar saurin godiya ke ma sai yayi biyin ehe ta ta karashe maganar tana gyada kai duk murmushin suka yi banda momi da ta sunkuyar da kai bayan mazan sun fita hajiya tashi ta yi ta haura sama da gabatar da walha umma ta ce bari na je zan yi baki ta tashi ta koma fat din daga mamu sai momi a wajen ganin yadda momi ta kasa sakewa ne sa mamu ta miƙe ta koma inda take ta kamo hannunta cikin sanyin murya ta ce momi dan Allah kar sa wani abu a ranki inda ta nice fa ba damuwa ni tun kafin Abdulmajid ya aure ni ya gaya min cewa ba shi da ra'ayin zama da mace ɗaya saboda yana ina son yara da yawa don duk kafin na shigo na san ba ni ɗaya ce ba fa kuma daɗin daɗawa ma a haihuwar fara aka cire mu mahaifa don haka kullum cikin baza idon wace ce abokiyar zamana nake ta ina za ta fito ya halinta yake kullum sai ne addu'a Allah ya kawo min wadda za mu haɗa kai kuma gashi Allah ya amsa min na san ki na san wace ce ki insha Allah zaman mu zai burge kowa Allah ya sa nan da shekara ki kawo kamal kanni uku shiru momi ta yi dan bata san me za ta ce ba ita gaba ɗaya kunyar ta take ji Dr. Hafsat da Momi ne cikin ofis ɗin Momi. Dr. Hafsat ta ce, "Wallahi ni Hajiya Fanna, ban ga wani abin damuwa ba. Hajiya ta yi gaskiya, dan duk wanda zai ce zai aure ki, dukiyar ki kawai yake so. Ki ga cikin maneman ki Alhaji Lawan, dan uwana ne, uwa ɗaya uba ɗaya, amma bisa amana Abdulmajid shi ya fi shi cancanta. Gashi alƙali malami na sani ba zai cuce ki ba, kuma kin san halinsa." Numfasa Momi ta yi ta ce, hmm, "Ni kawai abin yana ɗaure min kai. Mutuwar mijina ko shekara biyu ba a yi ba, amma a wani damu sai na aure, kuma wallahi ina matuƙar jin nauyin Hajiya Aisha duk da ta nuna abin bai dame ta ba amma kishi kishi ne dakatar da ita dakta ta yi tare da cewa a a'a maman Nasir kar ki sa wannan a ranki ki sa a ranki bautar Allah zaki je ba wani jin nauyin wata ba cikin sati biyu aka daura auren Dr. Fanna da Abdulmajid namiji ba kunya a ranar a fadin ta ya kwana da safe tana na gaban miro tana gyara daurin ɗan kwalin ta ya fito daga wanka to ya daura sa yana jifanta da murmushi ta cikin murubin ta ne ta ji ya faɗi da ake cewa Abdulmajid da abdul samad suna kama ita ma ta gani sai ta sake tabbatarwa komai nasu iri ɗaya ne hatta yanayin yadda yake tafiyar da mace kamar a makaranta ɗaya suka koyo bambanci kawai abdul abdulsamad ya fi abdul abdulmajid haske kaɗan tana cikin wani tunanin ta ji ya dafa kafaɗinta da hannayensa ya ɗaura kansa a wuyanta ruwan jikinsa yana ɗaga jikinta yana ci gaba da yi mata murmushi ya ce dan me aka yi madubi bata ba shi amsa ba saboda wani irin mamaki da tambayar ya bata idan marigayi ne amsa take ba shi da dan ya haskaka sirrukan fuska shi kuma sai ya ce amma ya fi kyau ga masu hasken fata saboda kin ga ke kika haska madubi ba shi haska ki ba jin ya ce ji gefen kunnenta ne ya dawo da ita daga cikin dogon tunaninta ya ce dakta madubi ma fa ya fi son masu hasken fata irin ki ki ga ke kika haska miran ba shi haska ki ba ya ƙara shi magana yana kashe mata ido murmushi ta ta ce hun hmm, abin yana ba ni mamaki ne yawancin kalaman ku iri daya miƙar da ita ya tsaye ya kai hancinsa daidai nata a hankali yake fito da kalaman a cikin makogoransa ya ce mai hat ai ba kalamai ba hatta zuciyar mu ɗaya ne dan mun yi tarayya da juna da shi a zuciya akan abu ɗaya a ranar da na fara ganin ki a ranar na kamu da soyayyar ki ina shirin gaya miki na ci karo da wasiyar halima nake auri dan uwana a ranar ba karamin tashin hankali na shiga ba da kyar da taimakon Allah na jure na dauki ki a matsayin matar dan uwana Fatima ban dauki son ki da wasa ba dan Allah ki bani matsuguni ko ya yake na miki alƙawarin zan shafa Abdulsamad a cikin zuciyarki in kin ga kin tono shi to wajen addu'a ne amma ba wani abu na rayuwa ba Fatima I love you all my heart very much ga shi kin bani farin ciki a dare daya kin kai ni duniyar da ban san ana zuwa ba Fatima ina miki son da ban san kai shi ba zaunar da shi ta yi tana masa murmushi ta ce na gode sosai ta dauko mai ta fara shafa masa a ranar dai ba da su aka yi breakfast ba har an gama watsewa a falon hajiya suka shiga ba ita ba shi ma ya ji kunya musamman na uwar gidansa aisha nasir kam sai ya kwana na biyu ya san gidan nasu ya sauya tsaye yake a bakin kofar momi nokin yake sosai amma shiru agarbe shawo saman ya ce nasara za mu yi latifa nasir da gaba ɗaya ransa ya gama ɓaci ya ce tallaje ka ni sai na gaida momi jiya ma fa ban gaida ta ba buɗe kofar aka yi momi ce daga ita sai riga baci zai shiga ciki ta fito ta kama hannunsa suka fito ta rufe kofar kallon tuhuma ya mata ya ce momi ba za mu shiga ɗakin ba gaida ki fa zan yi murmushi ta ta ce son mu gaisa anan. kar ku yi latti ya sake cewa momi da asuba na ga dadi ya shiga ɗakin ki kuma jiya ma da naje gaida dadin kamal kamal ya ce min dadi a faɗin mu ya kwana me dadi yake a ɗakin ki tambare ya daure mata kai dama shi take gujewa rasa me za ta ce masa tai da sauki ajiyar zuciya ta ce ka san tun da muka daina kwana tare nake jin tsoron ɗaki na kaga kai ma agribi ya da ɗakin ka shine ne ma dadi ya da ɗaki na kuma ma ba kullum zai na kwana ba wata ran faɗin su wata ran nan kallon ban gamsu ba yake mata yau na haɗa fuska amma bai ce kuma ya juya zai bi baya grip mommy ta ce my dear ko ba ka son kwanan dadi din anan ne juya yayi yana kallon ta kai tsaye cikin sa na isa ya ce eh mommy ai shi namiji ne me yasa zai zo ɗakin ki ai malamin islamiyar mu ya ce ba kyau namiji da mace suna kwana a ɗaki ɗaya in ba mijin gidan bane wani irin faduwar gaba mommy tana mamakin malaman yanzu yanda suke fayyace wa yara komai tun ba su kai matakin hakan ba yanzu dan shekara tara har ya isa sanin komai amma a fili kuma ta ce kai mai son dadi ma ai mijin gidan nan ne ko shi ma cikin mamaki ya kalle ta ce a ai shi dadi mijin mama ne ke kuma abba na ne mijinki ni dai gaskiya dadi ya daina shigo a ɗakin ki dafa kansa momi ta ce o nasir za ku makara idan ka da sai mai zancen kaji cikin fushi ya bace ko gaisuwar bai mata ba to haka momi ta ta shan tambaya a wajen nasir cikin ikon allah auren dadi da momi bai ciki wata uku ba ciki ya bayyana a jikinta a lokacin umma tana da ciki zai kai watanni hudu tare suka yi goyon ciki har allah ya saki umu lafiya a wannan karin mace ta haifa a yanzu yaran umu sun ciki ciki hudu agrif ivan abbati sai wannan jaririyar mai sunan mama aka sa wato kishiyar momi aisha ana kiranta da humaira haja da kowa na gidan yanzu sai humaira a wajen takwaranta mama take wuni sai idan za ta sha nono a kawo wajen ummu bayan wata biyu ita ma momi allah ya sauke da lafiya kyakkyawar yarinya mai kama da su dadi su agrif baka bata biyo momi da nasir ba nasir yana dawowa makaranta zai wuce sama sai dr aisha ta ce nasara ko gani kafin mutum nasara mai wuyar badanci ba baka ga jaririya ba kai kanwa mami na gani a tunaninsa humaira ce don haka ya matsa fuska ya ce na ganta me zan mata dr hafsat ta yi dariya ta ce shikenan zan tafi da ita gida zan ba wa aiman na ma matarsa ce na masa kamu bai sake magana ba ya haura sama sai agarib ne ya gane momi ce ta haihu don haka jefar da school bag din sai ya tafi da gudu ayyana arba da yarinya ya sa wani irin ihu yana cewa wawu momi momi haifa mana ita kika yi momi kiga tafi humaira kyau sosai kyakkyawa ce mamin aiman ba ni ita ya karashe magana yana zama akan kujera yana wace baki da sara bai karasa hayewa ba ya ji ya kasa tafiya ya juya yana kallon inda suke a hankali ya sako ya sa hannu ya ja tawul din da aka nada yarinya sai da ya mata kallon kamar na nan sakan ya mutsa fuska ya koma baya yana kallon momi da take kurbatti ita ma shi take kallo ya ce momi me yasa baki haifi fara kamar mu ba kika haifi wannan bakar ai wannan kasa ma ce ni da wala bana santa kuma kar a haura da ita saman mu ya karashe magana yana yarfar da hannunsa da ya taba toyal din alamun yana tsantsanin hannunsa haja ta miƙa masa yatsu alamun zagi da hannu kai ungwana ka kallon raini ya mata ya ce a rike abinki cikin masifa haja ta ce kai har ka isa ka ce kana kyamar baki uwarka halima baka ubanka abdulsamar baki kai mu baka dangin mu bakake ne waye ka gafari kai ma wa isa ne ko a asibitin aka canzo ka daga nan bakin halinka baka gado mu ba idan an haura da ita saman ka kashe ta to masu sauraro bara mu kwana a nan a cikin wannan littafi mai suna furuci na ne sai kuma idan Allah ya kai mu shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Duka dai a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar Al'ajabi TV. Tare da ni jagorar shirin na vila Ali Tudun Wada nake ƙara muku tuni kan cewa ku danna mana subscribing likin tare da lasa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. To masu sauraro a nan za mu dakata sai Allah ya sake sada mu a shiri na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ku dai ku danna mana subscribing da liking tare da latsa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan zazzafar tasha dai kada ku manta. Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada da nake jagorantar shirin.